كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna 25 ga watan shida

<laughs> ina ma ka ga kuɗin balle ya barnar su masu barnar da suna yi amma kai yanzu talaka ma abin da zaka ci ma ya ishe ka to amma akwai masu barna tun da kaga Allah ya faɗa iza an anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama kuma wala tij'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutaha kullal basti fataqa'u da maluman mahsura suraka Allah ta'ala ya gaya mana masu kashe kuɗi kashi uku ne akwai mai ƙwauro mai ƙanƙamau wanda shi kansa ma bai ci ba shi kansa bai sha ba shi kansa bai sa sutura mai kyau ba to kai ya za ka sa ran zai baka akwai waɗanda saboda iya cin hatsi ba ma za su nuna suna da shi ba balle wani ya sa rai shi kansa ya takura kansa ya ƙi ya ci abinci mai kyau ya ƙi ya sa riga mai kyau kuma yana da hali ya ƙi ya gina katafaren gida mai kyau ya shiga kuma yana da hali to in ka ga wannan alama akwai ne kai ma sai ka roƙa to don kaka roƙa sai ya gwammace ƙara shi ma ya zama abin tausayi rigarsa ba mai kyau ba gidansa a takure matan gidansa a takure 'ya'yansa a takure to irin wannan dukiya ita ake kira dukiyar cizo kudin cizo kenan kai baka ci ba baka sha ba dama kudi ko ka kashe su ko su kashe ka ko a yi ragas to irin wannan kudin ba su da amfani sannan akwai kuma wanda wajen kashe kudi yake israfi duk abin da ba a bukata ma sai yayi yi da kudin yanzu kamar wasu da suke gasa gini wannan yana wannan tsallake wannan yana wannan tsallake su da wannan ya ya kare da kwano ishara gida wannan ma zo sai fili ya share gida ana budewa sai aka dinga ai wannan ya fi kyau ko wancan sai sa aka sake rufa nasa da kwano aka ci gaba da dukansa da guduma sai da aka buge shi tas aka sake sabon plan ya ce sai ya fi nan tsallake shi ma da aka bude ya ga cewa yanzu an koma kallo ya koma can sai shi ma ya ce a rufa nasa da kwano a buge kaga wannan kawai tsabar almubazziranci ne da israfi mota mutum ya sai mota ta miliyan ɗari kaza duk dai da motar da bata kai hakan ba da ita din sai kaga duk dai ɗaya ne akan titi kawai abin da za a ce wannan yayi barna shine kawai bambancin ku da shi amma da ruwa yake cewa da agogon sile 30 da agogon kobo 30 duk dai in an duba za a ce lokaci ɗaya ne duk dai an ga lokaci sai dai a ce naka ya fi tsada yanzu wani ya zo da wani takalmi wani masallaci wai takalmin da aka buga kudinsa zai sai buhun masara guda talatin kuma wani ya ɗauke watakila wanda ya ɗauke ma dubu biyar ne zai sai da shi sai bai sami darajarsa ba shi takalmi ya je sai mai bala'in tsada to me za yi da wannan takalmin mu kanmu ɗin da za ka samu mu gane tsadarsa ba shi ma ɓarawon da ya sa ta watakila dubu biyu ko dubu ɗaya ma zai je a bashi to saboda haka wasu zaka ga gaskiya wato yadda suke yin abubuwa suna wuce gona da iri yanzu wani an yi ban daki wai irin masannan da a kan famfo wai sai aka sa na gwal ko wanda aka shafa a gwal me ban daki za a sa masa gwal me buƙatar ban daki da gwal kuma wani ya caɓa gida ya caɓa gida an ƙera gida an kashe miliyan kuɗi an yi kwalliya kai mai gini da lebura sai ka zo wajen kawabin sai kake cewa nan ko makara ba ta wuce ba sai bai gida rugo da gudu makara mahaukaci ne kai kake an mu makara a wannan gini ka san da yake mafi yawan Allah ya sa mutum ya cika a gida to mafi yawa ko a yi masa wanka a sama ko a yi masa wanka a ƙasa a cikin ɗaya daga cikin ɗakunansa to an fi so a sako mutum a makara tun daga cikin gida ya zama kofar gidan ba ta karkace yadda makara ba za ta shigo ba kamata duk wanda zai kofar gida ya sa a ɗauko makara a zo a auna a ga yadda makara za ta fita a tsaye in an sako mai gidan ko daga cikin gidan haka ya kamata Shi ne za a san cewa an yi abin da ya dace amma wai ba a san ai magana makara daga magana makara sai kama lebura da faɗa wace kai magana makara an yi katon gida za a tare kana mana magana makara to karshe dai ai makara ce dai ko ko ya faɗa ko bai faɗa ba karshe dai za a shiga in ma ta yi kyau ne ake shiga makara wani ma ne a sama ko a ruwa ko a kaza saboda haka kaga ashe kenan bai kamata mu dinga nisan ta lahira muna mai da ita kamar ba ta cikin filan mu ko tsarin mu ba shi yasa na faɗara nan na ce kaɗan suke rubuta wasiya saboda ba ma kawo wa kanmu mutuwa ka rubuta wasiya duk wanda kake bi bashi da duk wanda yake bin ka bashi da in ka mutu yadda za da 'ya'yanka da matanka da wasiyar da za ka yi musu an ce kakka wuce kwana uku in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ka da rubutacciyar wasiyarka in an samu updating sai updating ɗinta wani abu ya karu wani ya ragu kane kana update amma dai ya zama kana da rubutacciyar ka ko da mutuwa za ta zo ma shi sa kaga in mutum ya mutu ake rikicewa dan bai kawo mutuwa ba sai a rikice a rasa to me yace a yi me yace a yi me za a yi bai yi wasiya komai ba sai da zuwa yanzu wani da ya mutu in ka gan shi sai ka bayi sadaka in ka ga yadda yake sai ka bayi sadaka yan uwansa ma gaba ɗaya sun fi da rai ashe yana da kuɗi sai da ya mutu la haka zo ka dinga zaƙoro kuɗi mutane suka dinga tsine masa albarka yanzu kai kana da irin wannan kuɗin amma ka bari baka taimaka wa kowa ba baka yi masallaci baka yi makaranta ba baka kyautata yan uwanka ba baka kyautata makotanka baka kyautata matanka ba ashe kuɗi yake ta samu yake ta zuwa yana ta siyan abubuwa sai da aka zo aka dinga ganin kuɗi malam da takaddu na kuɗi da kadarori amma wahala cikin wahala ya mutu akwai wanda da ya mutu ma ake shawartar magadan a ɗau miliyan ɗari da Allah ɗan raba wa makota da ƴan uwansa magadan suka ƙi a ɗau ɗan miliyan ɗari kawai ka kwai abin da yawa abin da ce a ɗau miliyan ɗari kawai a rabawa ƴan uwa da makota da abokan arziki kafin a raba gado suka ce su ba su yarda ba akwai wanda ma ɗaya daga cikin 'ya'yan da yake gaya min an ce a ɗauki wani fili daga cikin filayen da ya bari da yawa a yi makaranta da masallaci yaran suka ce to ka bari in an raba in ya faɗo naka kai ka yi masallacin mu ba za mu yadda a ɗauki wani filin mu a yi masa masallaci ko makaranta ba da yana sha'awa da ya yi tun da ransa tun da bai yi ba ka bari kai da kake sha'awa kai masa wannan ka sa masa saboda haka dukiya to akwai kuma mai tsakaitawa yana kashe dukiya ta hanyar da ta dace baya barna baya ƙwauro kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce ni'mal malu salih lirrajul salih ma dalla da kuɗi masu kyau in sun shiga hannun mutum mai nagarta sai saka ko ina inda ya dace shi sa Allah ce wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbihi kafura babu sarfi fil mal babu barnar kuɗi حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سحيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum wa yakrahu lakum qila wa qal wa kasrata su'al wa ida'atal mal Abu Hurairah Allah ya ƙara masa yarda ya ruwaito hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya yarda muku da abu uku kuma baya son abu uku baya san a aikata abu uku kun ga sun zama shida kenan ya yadda da abu uku bai yadda da abu uku ba inna Allah yarda lakum thalathan Allah ya yarje muku ku aikata abu uku wa yaskhatu lakum thalathan kuma yana kyamar yana kore muku ku aikata abu uku yarda lakum an ta'buduhu Allah ya yadda ku kadaita shi da bauta kada a bauta wa kowa sai Allah Allah ya yadda ai wannan wanda ya wannan shi yake kan daidai ne kuma wayayye kuma shi ne ya san manufar rayuwa shi ya san wanda ya shi da dalilin da ya sa aka yi shi don dama mun ce kaiwa kanka tambaya guda bakwai ka tambayi kanka ni wane ne wane ne ya yi ni me ya sa ya yi ni a ina nake me nake yi ina zani me zai faru a inda zanin abinda zai faru a inda za kai yi shi kuma guda bakwai ne mutuwa kabari da tambayoyinsa siraɗi sikeli mizani aljanna wuta sai ka shirya kawai saboda haka wanda ya bauta wa Allah shi kadai bai hada shi da abokin tarayya ba shi ya yi nasarar rayuwa shi ya samu arziki a rayuwarsa duk girman ka in ka zo wa Allah da shirka abu ya ɓaci wala ku bihi shay'an ku haɗa Allah da abokin tarayya ko mutum ne ko mala'ika ne ko aljani ne ko wata dabba ce ko ruwa ko tudu ko iska ko tsirrai duk wani abu da ya zamo an bauta masa ba Allah ba to shi ma bawa ne daga cikin bayan Allah wa an ta'tasimu bi jami'an sannan Allah ya yadda ku riƙe igiyar Allah kam kam wane ne igiyar Allah musulunci me igiyar Allah alƙur'ani me igiyar Allah sunnar manzon Allah ku riƙe igiyar Allah je gaba ɗayan ku kada ku rarrabu wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum kuma ku yi nasiha ga wanda Allah ya jibinta masa lamarinku kuna da shugaba to ku dinga yi masa nasiha cewa ranka ya daɗe Allah ja zamanin kai kara ma lafiya wannan abin da za a yi daidai ne wannan ko ba daidai ba ne kaga an bashi girmansa kuma an masa gyara dan ba dole ne dan zan ma gyara kuma sai na zage ka ba gyara daban zagi daban zaka iya mutum gyara cikin girmamawa da mutuntawa da kuma ladabi amma fa ba za ka karɓi barna ba ko daga hannun wa ta zo shine wa antu nasihu min almunasaha ku yi nasiha ku yi gyara ga wanda Allah ya jibinta lamarin ku ku yi masa addu'a ku yi masa biyayya akan abin da bai saba Allah ba ku taimaka masa in ya ɗauko abin kirki ku kuma yi masa gyara in ya ɗauko abin da ba na kirki ba ku ba shi shawara mai kyau idan Allah yana nufin shugaba kowane iri ne da samun nasara sai ya haɗa shi da wazirai na kirki wanda suke kusa da shi sai zama irin waɗanda in ya ɗauko abin kirki ne za su ce ai wannan ya yi a wannan aje ayi za mu goyi baya kuma za mu taimaka maka ka kai ga nasara in an ɗauko ɓarna su ce a'a ranka ya daɗe ka ai wannan in an yi wannan za a samu matsala me hujjar ku hujjar mu kaza kaza sai ce to an fasa to amma idan Allah baya nufin ka da alheri sai haɗa ka da yan anshin shata in ka ɗauko ta ɓarga za su ce yayi wannan gaskiya ne ka share ƙarya su ce gaskiya ne kuma wannan da ba a yi ba ma ai da an samu matsala kuma ƙeta ce kawai sun san ba haka ya kamata a yi ba wataran kuma sukan duba shi shugaban ne me yake so idan suka ga in an maksa nasiha yana fushi to sai kowa ya daina ko sai a dinga kawo masa abin da zai daidai da sarransa don kada a ɓata masa rai ranka ya daɗe wannan abin da za a yi kuskure ne ina ga kada a yi to sai ya rufe maka kofa in ka zo kace kana so ka ganshi sai kai wata baka ganshi ba saboda ya san zuwa za ka kace an yi kuskure akwai shugabannin da suke yin haka idan ka gaya maka gaskiya so ɗaya ya daure ya karɓa ka sace gaya maka gaskiya so biyu ya daure ya karɓa to daga nan sai ya rufe maka kofa sai ya gaya wa masu tsaronsa cewa in ka zo ma ka a bari ka gan shi sai kai wata kana neman sa baka gan shi ba saboda bai ji daɗin yadda ka gaya maka gaskiya ba to wani kuma saboda haka idan suka fahimci cewa in an gaya maka gaskiyan yana karba kuma yana jin daɗi kuma yana yabawa to sai karfafa wa masu faɗa sai su yawa sai kowa ya ta faɗa tunda yana so amma an fahimci baya so kowa sai ya shiru shikenan sai ta gaya masa abin da ba haka bane a ƙasa kuma ka san da ka zama shugaba musamman babba irin a ce kai gwamna ne ko kai shugaban ƙasa ne to ba komai ka sani ba abincin da za ka ci ma masu baka daban ruwan da za ka sha masu baka daban inda za ka waɗanda za su tsara ma daban ka iya shiryawa za ka su ce ba za ka ba kuma dole ka haƙura ko ka shirya ba za ka fi su ce ya kamata ka je so da haka ba za ka samu labari ba don ba kowa zai ganka ba ka yi wahalar gani su ɗin da za ka gansu kuma ba za su gaya maka menene gaskiyar abin da ke faruwa a can ƙasa ba in ma kana so ka je ƙasan za su iya shirya maka abin da za ka gani a ƙasan ya yi daidai da ra'ayinsu aisha to fa shugaban nan ya matsa su ya je guri kaza a je a kai mutane iri kaza a zube a gurin wanda in ya zo za su taimasa in bola a gani a ta maka abin nan ba ma haka ake amma ya ma haka su sima da kuwa saboda haka in baka samu mutanen kirki ba to kana da matsala kowa ya kai haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam in Allah yana son shugaba ya kai ga ci lafiya sai ya hada shi da mutanen kirki su zagaye shi to wallahi ko yana kuskure ba za a gane ba saboda kwakwalen waɗannan mutanen da ilimin su ne zai dinga amfani da shi yana cin nasara kuma ƙarshe duk shi za a yabawa wataƙila wata shawarar ma ba shi ya yi tunaninta ba cikin mutanen kirkin da ya jawo wani sai ba da shawarar da za a bulle a ci nasara sai kuma ya ɗauka ya kai ga nasarar kuma a ta yaba masa ku ba a masan ku kuka ba da shawarar ba yanzu kaga dai ƙarshen ƙwaƙwalwa ƙarshen hankali ƙarshen ilimi ƙarshen basira shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai shawara da sahabbai ce me kuke gani kowa ya faɗi ra'ayinsa ni ina ga ya rasulallah kaza wanda ce ni ina ga ya rasulallah kaza wanda sai in ya ga sai ya ɗau ɗaya daga ciki to kaga ya ba su shi kuma Allah ne umarce ce wa shawurhum fil amri kai a cikin alkur'ani muna da sura ɗari da goma sha hudu daga ciki akwai wata sura sunanta sura shawara sura shawara saboda mahimmancin shawara Allah ya saukar da sura sukutum ya sa mata suna sura mai magana akan shawara wa amruhum shura bainahum aka sa mata suratu shura kuma a cikinta ne Allah daga nan aka ciro sunan surar wa amruhum shura bainahum al'amarinsu na siyasa ne na tattalin arziki ne na zamantakewa ne na al'umma ne na mulki ne na addini ne shura bainahum tattaunawa suke a tsakaninsu a ga ra'ayin da ya fi dacewa wanda ba matsala sai a ɗauka saboda haka wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum wa yakrahu lakum Allah ya karhanta muku ko baya son abu uku na farko kila wa kala kace na ce an ce an ce wato jita jita kenan in ka ji kila dai mabanin lil majhuli ne kala kuma kaga faɗa akai ka faɗa. qala mabani lil ma'lum qila mabani lil majhul to tunda aka gina fi'ili al akan mabani lil majhul ya nuna maganar da babu isnadi a dinga yada ta nan gaba mutane sai mun sa musu qawaidul musarawal hadis saboda jita-jita ta yawa nan gaba sai an nemi ittisali sanadi da adalatin rawi da tamud dab da adamu shuzuz da adamu illatil qadiha ka faɗi magana ce to waye gaya ma kai shi kuma waye gaya masa shi kuma waye gaya masa shi kuma waye gaya masa sai an samu ittisalu sanad ba a samu inqita'i ba ba a samu irsali ba ba a samu i'dali ba ba a samu ta'aliki ba ba a samu kuma tadalisi ba sai kuma a zo adalatin rawi sai an bincika ka kai da ka faɗa abin ka siffati da siffa biyar ko ba ka da siffa biyar siffa goma kenan na farko jahalatun rawi bid'atuhu kazib muttaham bil kazib sai mutum baya cikin wannan sannan kuma sai an zo cewa muslim ne aqil balik salim min al fiski wa min al khasisa muslim balik aqil salim min al fiski wa min al khasisa sannan kada eh, ya zamo kazib ko muttaham bil kazib ko ya zamo mubtadi bid'a mukaffira ko mufassiqa ko ya zama jahul jahalatu ainin au jahalatu sifa ko kuma ya zama fasik sai an bincika waɗannan tukunna sannan kuma a dawo ɓangaren isnadi matani waye da sauransu kuma hadda ma a zo tamu dab ne ko kifatu dab ko akwai tamamu dab ko kifatu dab abin ka haddace shi yadda aka yi ko ku ka ɗan ƙara gishiri ko magi ko kafi zabo ko ka rage saboda haka kila wa kala shi ya rikita duniya duk labaran duniya kaso saba'in da biyar kila wa kalani ne saboda haka wannan ya sa rayuwa ta zamo abinda za ka faɗa daban abinda za a isar daban wa kasarata su'al da yawan tambaya tambaya a nan zai iya zama abu biyu ko yawan roƙon jama'a ka dinga yawan roƙo ba ni kaza ba ni kaza kaga wannan zubar da mutunci ne da zubar da kima wani mutum ya ce ya rasulallah ina so mutane su so ni kuma ina so Allah ya so ni annabi ce to izhad fi dunya yuhibbaka Allah wazhad fi ma inda nas yuhibbaka nas idan kana son Allah ya so ka to ka cire duniya daga zuciyarka ta dawo tafin hannu akwai banci tsakanin zuciyarka ta zama ta ta'allakatu da duniya da kuma duniya tana tafin hannunka duniyar da baka maida ita komai bai ta ce a tafin hannunka wacce kuma ka ɗauke ta da muhimmancin da za ka iya ɓarar da lahira saboda ita to ita ce wacce ta kama zuciyarka idan duniya ta kama zuciyar mutum ba ma ya so a yi maganar lahira ba ya so a yi maganar mutuwa ba ya so a yi maganar gamuwa da Allah ba ya so ma shi kansa ya aikin da zai kai shi lahirar ya shagala da duniya ya manta da lahira kwata-kwata ba ta cikin ajandarsa ba ta cikin lissafinsa yanzu na yake ce mun to yanzu mu a waɗansu siyasa yake to mu yanzu idan wannan ya gama zuwa a shekara ta 2019 idan wane ya yi shi kuma ya shekara hudu to zan jira in ya gama in takwas zai yi to sai jira ya takwas ɗin to kaga an ɗora kenan zuwa 2027 saboda haka ni kuma sai karɓa. na ce to ina maganar lahira ta lahira ba ta cikin lissafi to saboda haka Allah ta'ala ya hana wato ko kuma su'al a nan yawan tambaya ta addini mara amfani zuka wani tambaya wai shaidan yana da zuriya na ce e eh, yana da ita don alkur'ani ya ce a zunahu wa zurriyatahu awliya amin duni wa hum lakum adu bi isa na badala ice to tunda yana da zuriya kaga yana da mata kenan to ya suna matarsa na ce ba a gayyace ni daurin auren ba balle in sanya sunan matarsa ko an gayyace ka daura auren shaidan kasan za a daura aure ne dole za a ce shaidan ya auri wance to kuma mu mu je daura auren shi ba wale mu san sunan matarsa kuma sanin sunan matarsa ba abin da zai kara mana ba abin da zai rage mana wani kuma ya turo malam wace mata ce babanta annabi wanta annabi kaninta annabi waye dinta annabi nace ban santa ba kuma sanin ta ba zai kara min komai ba kuma rashin sanin ta ba zai rage mu ko da ka ban santa ba kai ka je ka nemo inda take to saboda haka akwai tambayoyin da ba su da amfani kwata-kwata ba wani ƙara ma ilimi za su ba ba kuma wani al'amarin lahira za su taimake ka wajen al'amarin lahira ba mutum zai tambayi tauhidi sallah azumi zakka haji wanda da ka mutu za a ce man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka tambayoyin da za su ƙara maka sanin Allah tambayoyin da za su ƙara maka sanin annabi da binsa tambayoyin da za su ƙara maka sanin addini da aikata shi su suka fi komai mahimmanci a rayuwarka ma mutum sai tsallaka yana tambayar ka matar fir'auna ya sunanta matar abu jahil ya sunanta wace ce to ina romu da waɗannan wa ida'atal mal kuma Allah ya hana alalata kuɗi ya zama kana da tsini kana da tanadi shi Allah yana da hikima wajen bamu kuɗi wata ran ya bamu ƙasa da buƙatar mu to abin da yake so so yake mu rage bukatar in kaga Allah ya baka kuɗi ƙasa da bukatar ka kana neman dubu ɗari sai Allah ya baka hamsin to so yake ka sakko da bukatar ta dawo hamsin kaka ce dole kai ɗari ka saba kashewa kai wa? sai ka sakko hamsin sai ka rayuwa hamsin sai ka ji da daɗi a zuciyarka don wani ƙasa da haka yake rayuwa wata nan kuma sai Allah ya baka ɗarin daidai kaga sai ka biya ka to kuma in ya baka ɗari biyu to abinda yake so ka aje ɗarin ka yi buƙatar ɗari kuma ka aje ɗari kai tsimi da tanadi wata matsala ta iya tasowa abinda ka aje zai amfane ka in kuka duba ƙissa annabi yusufa ai abinda ya faru kenan da wannan sarkin ko ya mafarkin ga eh, shanu ramammu suna canye masu ƙiba wanda alama ce ta cewa za a yi yunwa kenan amma kaga da ya zo annabi yusuf ya ce to wannan wata ishara ake cewa za a yi yunwa a duniya tunda za a yi yunwa a duniya to a yi noman shekara bakwai ba tsayawa a ta noma ya zama noman ya wuce bukata idan ya wuce bukata ragowar sai a je a yi dami-dami shine ma'anan dami da ake yi ba sai an zazzare an sussuke ba a aje shi dami-daminsa ya ce za a yi wasu shekaru da za a sha wahala sai zama mu muna da abincin da za mu ci duniya za ta dinga zuwa gurinmu tana yin awo shine tsarin da aka wa 'yan najeriya suka karya akwai wani kuɗi da ake ajewa na tsimi da tanadi domin ƙasa in ta shiga tashin hankali ta ɗebo wannan kuɗin ta yi amfani da su kafin a fita daga wannan yanayi can baya kawai sai aka je aka ɗeba kuɗin aka cinye kuma amfaninsu kama asusu ne na gata kana samun kuɗi fiye da yadda yake bukatar ka sai ka dinga aje wani abu saboda ko za a shiga wata matsala sai zama ana da abin da za a toshe wannan kafar to da aka samu dama sai aka je aka cinye su waɗannan kuɗi to da ka lokacin da aka zo ana bukata sai zama an duba asusu ba komai da da wannan asusun to shine lokacin da aka shiga irin wannan yanayin sai gwamnati su dinga amfani da shi kafin a fita kuɗi ne kuma mai yawa sai aka kwashe su aka je aka cinye su to irin wannan kaga ida'atul mal zai iya zama na mutum ɗaya shi kadai ida'atul mal zai iya zama na jiha ko na local government ko na ƙasa akwai ƙasar da take ida'atul mal bata iya sarrafa kuɗi ba sai ai ta ai ta abubuwan da bai dace da kuɗi ba kuma sai an zo an shiga wahala kaga an zo kowa ya rasa inda zai sa kansa saboda haka ashe kenan manzon Allah ya gyara zaman duniya gaba daya akan harkar kuɗi yace ka ai almubazziranci kuma duk hukuncin da Allah ya maka ka karba shi ke nuna kai mumini ne idan ka saba kana tafiya a mota kana kwance a baya AC tana maka busa kana jin daɗi sai Allah ya sauke ka ya dawo da kai a korukura to koma nan kaka ce to ni yanzu da na saba hawa katuwar mota jama'a su ganna a wannan ai ƙara ko rigima in je in yo in ci gaba da hawa wannan katuwar mota da aka sani da ita saboda kan makiyasi min dariya kuma sai Allah ce to koma babur ma kai sai ce la Allah sarki abin tausayi ka ga da wata katon mota yake shiga ke tuka shi ne yanzu akan babur kake ce kwarai kuwa wanda ya shigar da ni mota ne da da ni babur kai me naka a ciki ne ga dama sai sake bai da ni motar wani dan kilif haka da naga ana yawo da shi a a wasof cewa wani yana da katuwar mota amma ya sauke gila yana kallon helicopter ya wuce yana fatan ina ma shi ne a cikin helicopter nan shi kuma wani mai motar da bata kai shi ba shi kuma yana kusa da shi yana kallon kai ina ma wannan motar nake da ita shi kuma wani a babur yana kallon wannan motar yana kai ina ma wato wannan motar nake da ita shi kuma wani yana keke yana kallon babur din nan kai ina ma wannan babur din nake da shi shi kuma mai tafiya a ƙasa yana kallon keke na kai ina ma ina da keken nan shi kuma gurgu da ya ga mai tafiya a ƙasa yana cewa kai ina ma ina da ƙafa ni kuma <laughs> za ka kace ka gode wa Allah da inda kake inda kake burin ka kai wani kuma yana burin ya kawo inda kake kaga ya faɗakarwa ce aka yi ta ya kaɗan amma akwai jan hankali a ciki cewa wancan da yake da jibgegen mota ta faɗi ta gani ta faɗa ta gani ta gani ta faɗa amma yana kallon wanda ya wuce a helicopter yana gurin ya koma helikofta. shi kuma wani ga motarsa bata kai ta ba shi kuma yana gurin ya dawo cikin nan shi kuma mai babur yana gurin ya dawo cikin mota shi mai keke yana gurin ya dawo kan babur shi mai tafiya ƙasa yana so ya dawo kan keke shi kuma gurgu yana so ya ma tashi ya tafiyar <laughs> eh shi kafa ma yake nema sai ka samu kafan ma kana rera ta saboda haka ida'atul mal shine wannan ɗabi'ar wannan hadisi ibn khuzaima ya rawaito shi fi tauhid wa abu awana fil ahkam wa ibn hibban wa malik hadasana abdullah bin sa'id سعيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن أمر بن قيس الملاعي عن المنحال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa duk abin da kuka ciyar na wani abu Allah zai mayar da shi an ce wannan ayar sai na bakar shafi kowa aiki da ita domin shine ya taba ɗauko dukiyarsa kaf fi awwali marratin ya dauko dukiyarsa kaf ya juya a gaban annabi to da ana neman taimako na tafiya jihadin kara addinin Allah da ya shi ana neman taimako na iyayen marayu waɗanda wasu tafi jihadi sun mutu sun bar 'ya'ya da mata ana neman abincin da za a ba su akwai yara ƙanana da suke buƙatar taimako ana neman kuɗi sai annabi ya ce a yi shela a yi kuwa kowa ya kawo shi shine abubakar ya je ya ɗauko dukiyarsa gaba ɗaya ya aje a gaban annabi da annabi ya ga yawanta ya ce ka rage wa iyalanka wani abu ya ce Allah da manzansa suna nan wadda aka gobe ma Allah ya ce wa ma an faƙatun min shay'in fahuwa yi khulifuhu me ma'anan khulifuhu zai dawo da shi duk abin da kuka ciyar Allah zai dawo da shi ce to tunda Allah ya ce zai dawo da shi kaga in ya tashi ni ma duka zai dawo min da shi a lokacin da sayyidina Abubakar ya kudura zai wannan kyautar ga musulunci shi yasa aka ce israfi kashe kuɗi inda bai dace ba amma idan kirki za ka yi da kuɗinka ko duka kai aikin kirki da su ba kai israfi ba ko kwabo kuma ka kashe a kan ɓarna sunansa israfi don ka sarrafa kuɗi inda bai kamata a sarrafa ba shi kuma umar ya ce yau sai na wuce abubakar kullum sai dai a ci abubakar ne a gaba bai san niyyar sai da na abubakar ne ya ba da dukiyarsa duka ba ne shi sai je ya raba biyu ya ɗauko rabi ya zo ya juye annabi ya ce yaya ya ce na raba duk abin da na mallaka biyu na ba musulunci rabi ya ce ta yi abubakar duka ya bayar ta wani abubakar ya mu bi shi a baki shi kuma wani sahabi ya rasa inda zai yaga ko yana ba da gudunmawa shi baya da shi sai je bakin kasuwa ya ce kai da ko za a ɗauka ma ce ya ce to lafta min a baya aka ɗau buhu aka ɗora masa a baya ya kai wa mutumin buhu gidansa ya auno kwanan dabino biyu ya bashi to iyalansa suna jin yunwa sai ya raba kwanon biyu ya kai wa iyalansa kwano ɗaya ya zo ya juye kwano ɗaya a gaban annabi wani munafiki yana gefe sai tun tsire da dariya dan Allah wannan ka rasa abin da zaka bayar sai dabino kuma dabinan ma kwano ɗaya ashe wannan magana sai da ta sa Allah ya aiko Jibrilu da amsa Allah yace allazina yalmuzunal mutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqat wallazina la yajiduna illa juhudahum fayaskharuna minhum sakhira Allah minhum Allah ce sai na rama abin da suka yi ma wannan abin da suka yi maka sai na rama maka la yajiduna illa juhudahum iya abin da yake da shi kenan na imani yaje ya dauko kwanan dabino ɗaya yazo ya juye amma munafiki da kuma abubakar ya juye suka ce ga shi da washi kawai ya tafiya masa yawa kullun shi sai ya nuna yafi kowa kuɗi da Allah ce sai mura'in kawai riya yake kawai shi kuma wance ya ba da ƙanci kaɗa Allah ji ɗan abin da ya ba da shi munafiki dai ba a burge shi yi da yawa ya ce ka yi riya ka yi kaɗan ya ce ba ka baya abin da ya kamata ba wa huwa khairur Allah Allah ne mafi alherin masu bayar da arziki gaba ɗaya shi yake bada arziki ma shi kaɗai an tumul fukara ilallah wallahu wal ganiyul hamid wa qala fi ghairi israfin wala taqatirin abinda ake nufin abinda kuka ciyar na dukiya Allah zai mayar da shi shine mafi alherin masu azurtawa shine kada ka yi barna da dukiyarka ka kuma ka yi ƙwauro iza ataka Allahu malam falyura asaru ni'matullahi alaika wa karamati idan Allah ya maka arziki a ga ka ci ka ci kai din ka sha ka yi gida mai yalwa manzo Allah ya ce arzikin mutum a duniya abu hudu ne ka samu katon gida yalwatacce wanda zai ishe ka kai da iyalanka ka samu abin hawa mai kyau matsakaici ba mai muguwar tsada ba ka samu kuma mace ta gari dama ita ce gidan ma idan gidanka karami ne kana da mace ta gari sai ka ga zama babba idan gidanka babba ne kana da musifaffiyar mata sai ka ga ya koma kuntatacce da ka shi gidan zaka ji gabanka kama ana ana lugudan turmi so da tsabar bala'in da zaka tara to da haka in Allah ya baka mace ta gari to ya maka babban arziki daga cikin kashi hudu na arzikin duniya yana cikin mace ta gari kashi na biyu yana cikin gida mai kyau mai yalwa kashi na uku yana cikin wato samun abin hawa na gari kashi na yana cikin makoci na gari makoci in ka samu mugun makoci ka shiga uku makoci a ce bai da kirki ai an shiga musifa babul mubazzirina babun maɓarnata da sana qabisatu ala haddathana sufyanu an salamata an muslimun albatin an abil ubaidain قال سألت عبد anil mubazzirina yace na tambayi abdullahi bin abbas su ne mabarnata da Allah yace wala tubazzir tabazira innal mubazzirina kanu na shayatin yace suwaye qala ce allazina yunfiquna fi ghairi haqqin duk wanda ya kashe kuɗi ba inda ya dace ba to shine mai barna kenan wanda ya fitar da dukiyarsa ya gina rijiyoyi don jama'a su sha ruwa ko dukiyar ta ƙare babu komai aikin alheri ne Allah zai damar da shi wanda ya dukiyarsa ya gina asibiti a inda ake bukata ko ya gada ko ya sai filin makabarta ko ya gina laburare ko kuma ya yi masallaci ko ya makaranta inda ake bukata ko ya ɗauki nauyin 'ya'yan musulmi suka je suka karanto fannoni masu amfani da za su amfane su su amfani iyayensu su amfani jama'a ko ya ɗauki wasu masu ciwo ya ce a yi musu aiki kyauta fi sabilillahi a cikin akawun ɗinsa duk dai ko ya ce ya ɗauki nauyin marayu ko zawara wanda aka mutu aka basu da 'ya'ya ko kuma waɗanda aka sake su ya ce ya ɗauki nauyin cinsu da shansu da suturarsu har sun samu miji manzo Allah ya ce wannan aikin ya fi azumi ya fi ka kana azumi ya fi ka kwana kana sallah ka ɗauki nauyin maraya da bazawara ka taimaka musu da abinci da sutura da magani to ya fi ka kwana kana sallah ya ce a sa’i al’armalatu wal miskin kal mujahidu fi sabilillah wa kal ƙa’im wa kal sa’im haddasana harimun ƙala haddasana hushaimun ƙala haddasana husainun an ikiramata an ibn abbasin al-mubazzirina ƙala al-mubazzirina fi ghairi haƙƙin masu kashe dukiya a inda bai dace ba to su ne almubazzirina kenan duk wanda ya kashe dukiyarsa na farko ka nemo ta ta yadda ya dace kuma ka kashe ta ta yadda ya dace domin a lahira cikin tambayoyin da za a yi mana a gaban Allah akwai an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu ya kai ka tara ya kai ka kashe wato input da output yadda ka shigo da kuɗi yadda ka fita da su to wannan shine za a kasu kashe hudu wani ya tara ta halal ya kashe ta halal wani ya tara ta haram ya kashe ta haram wani ya tara ta halal ya kashe ta haram wani ya tara ta haram ya kashe ta halal hanyar tambayar tarawar daban take tambayar kashewar daban take wani mahaukaci ne a wajen nema mahaukaci ne a wajen kashewa ba ruwansa da shari'a ta yadda zai tara ba kuma ya tuntuɓa shari'a ya zai kashi wani kuma zai tuntuɓi shari'a hanyar shigowar amma ya tashi kashewa ba ruwansa sai ya kashe ta yadda yake so wai saboda halal ɗinsa ne yi. to halal ɗinka ma kashewa ma sai an tambaye ka ya kai ka kashe sai kai wa Allah bayani in ya ji a cikin kashewar akwai hanyar da bai yarda a kashe ba to sai kai bayani ka tara ta halar ka kubuta to wajen kashewa kuma sai a shiga rigima shi yasa sahabbai da suka tara kuɗi sai suka suka ce manzo Allah ya ake kashe kuɗi sai ga jibrilu yas'alunaka ma za yunfiqun suna tambayar ka ya ake kashe kuɗi Allah ce qul ma anfaqatum min khairin in dai za ku kashe kuɗi a aikin alheri me falil walidaini duba Allah da tausayi ce to ka fara ci da iyayenka ka tabbatar babanka da babanka sun fi kowa jin daɗin dukiyarka cinsu shansu suturarsu maganinsu lafiyarsu gurin kwanansu ka ɗauke musu wannan su ji daɗin haihuwar da suka yi su mori arzikin da Allah ya ma sai Allah ya ce to fara da iyaye wal aqrabina yace sai danginka na wajen uwa na wajen uba shaƙiƙai li'abbai li'ummai to waɗannan danginka su fara samu wani ya tama Allah ya ce to shigo da marayu cikin inda za a kashe kuɗi a saka marayu Allah yana jin tausayin maraya duk inda Allah zai magana kuɗi sai kaga maraya ya shigo wal yatama sai Allah ya ce wal masakin talakawa masu samu wa bin sabil matafiyin da guziri ya yanke masa shi ma ɗebi ka bashi daga zai ce wa ma an faɗatun min khairin kai duk wani aiki na kai na alheri masallatai makarantu asibiti hanyoyi gadaje ruwan sha fa inna allaha bihi alim sannan an samu ganima sai Allah ya raba yace wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lizil qurba wal yatama wal masakin wa bani sabil da aka zo wajen zakka yace innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubu wa fir riqabi wal garimina wa fi sabilillahi wa bani sabili faridatan min Allah sai ya faɗi jinsi takwas inda ake raba zakka da aka zo wajen fai'u sai yace ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirrasuli walizil qurba wal yatama wal masakin wa bani sabili kai la kuna dulatan bainal aghniya iminkum Allah ce kada dukiya ta zama a hannun masu kuɗi kawai take tafiya talaka ko ƙanshin ta baya ji to a dinga sakko da ita ƙasa tana ƙasa tana sama idan kai kyauta to shi ka kawmar da hasada kai kuma ka kawo da kanka ruwa wanda ka bashi ai kaga shi ka kawo masa ba zai ma hasada ba sai ce Allah kiyaye Allah saka da alheri Allah ƙara kai Allah ya baku mu samu ma ah, don kana samu ai ba sai an baka ba shi ba so a bashi ba tunda dai kana ba wato Allah ya baka shi ya samu roƙon ma ya daina wa kansa kai yakewa Allah ya baku sannan mu samu wannan doguwa hanya ce to kun ka ce Allah ya baka sai ka ce Allah ya bashi kai ka samu ta hannunsa ta kaga wannan kauna ta yawa wanda zai ce a baka ka bashi babu islahil manazil babin inganta gidaje wato mutum ya inganta gidansa da abubuwa guda biyu na farko ingancin aƙidar gidan domin gidan da ba aƙida ai rushashe ne inganta gidan da karatun ƙur'ani da azkar inganta gidan da zaman lafiya inganta gidan da bin shari'a inganta gida da tsaye da sallah don Allah ya ce wa amur a halaka bis salatu ɗabir alaiha abinda na lura da shi mafi yawa mutane sukan zo sallah asuba amma ba su damu su taho da 'ya'yansu ba wani ma baya tashin matansa su yi asuba shi kan hudu ya tashi ko uku ya yi addu'o'insa ya yi shafi'i da wuturinsa ya taho masallaci amma ba zai ce matarsa ke tashi ki tashi yaran nan ba yadda annabi ya faɗa ka tashi matarka ka tashi 'ya'yanka su yi sallah wannan gidan sai ya zauna kullum cikin farin ciki amma in za a dinga makara sai rana ta fito a yi sallah to kowa zai tashi ne da bacin rai sai a yi taiwa rigima gidan da ba za a yi azkarul sabahi da azkarul masa'i ba ba za a yi zikirin shiga gida zikirin cin abinci ba zikirin kwanciya ba to yana da matsala a wannan gidan saboda haka Allah ya ce ka umarci iyalanka da yin sallah lalle ka tabbatar mataka tana sallah kan lokaci yayanka kuma kana taso su ku taho masallaci da su. Haddasa na Abdullahi bin Yusuf. Ƙa lahaddasa na Laitu. Ƙa lahaddasa na Bnu Cajilana. An zaiɗi bin asalama an abihi ƙahal. Kano Umar ya ƙone alal mimbar. Sayidina Umar yana faɗa akan mimbari. Dina cewa ya ayyuhan nasu aslihu hu, aleikum masawuyaku. Ku gyara gidajenku ku kauda ƙazanta da datti. ku gyara gidanku ya zama akwai alheri wa akhifu hazihil jinnan ku kuma firgita ko ku razana wannan macijiyar qabla an kun kafin ta ba ku tsoro fa innahu lan tabdu lakum muslimuha domin musulmin macizai waɗanda suke aljanu ne ba za su dinga bayyana a cikin gidajenku ba wa inna wallahi ma salamnahum ma hunna munzu hunna. yace wallahi ba mu kulla zaman lafiya da su ba tunda muka kulla gaba da su wannan asali magana annabi ce sallallahu alaihi wasallama da mucijiya ana zaune a ana aikin hajji sai ga wata mucijiya ta fito ko sai sahabbai suka yi kanta sai annabi ce sai ta gudu sai annabi ce ku tsaya Allah ya tsare ku sharrinta ya tsare ta sharugu ta suka yi da gudu da ta samu wani rami ta kutsa wasu ake so sai an kwakwalo ta annabi ce a'a ba wanda ta ce za a cikin ku yadda Allah ya tsare ku sharrinta ba ta me ba ba ta harbe ku ba kuma Allah ya tsare ku sharrinta ta ku yi mata me ba ku kashe ta ba to a zauna lafiya haka saboda haka da miciji da kunama da sauransu akwai aljanu wata ran kawai sai ka tayi sai ka ga wani abu ya bayyana mai rai a gidanka to kaf fara kai masa duka buga ayatul kursiyu tukunna ka gani wani iri ne ja ayatul kursi. kawai ka ga maciji ko bakar mage ko bakin kare kuma irin dama aljanin ba sa haushi kawai bayyana suke saboda juyewa suka yi daga wani abu suka zama wannan to kawai sai ka fara buga masa ayatul kursi. idan kaga ya ɓace to aljani ne in kuma wani rami ne ko wani lungu ne yake fitowa a cikin gida to sai a je bakin ramin a faɗa masa wannan saƙon da annabi ya faɗa in kun yi imani da Allah da ranar lahira kada ku ƙara fitowa a gidan nan ba ma son zaman ku a faɗa ka so uku annabi ya ce to ko aljanin ne in ya fito tunda dai ka bashi uzuri in ka kashe shi Allah zai baka nasara kansa kansa ba zai iya cutar da kai ba da sahabi ne an fita za a fita yaki har ya fita sai ya dawo yana zuwa sai tar da matarsa a waje ko bata sa hijabi ba haushi ya kama shi zai kai mata suka da mashi ta ce tsaya da Allah mai kishin tsaya maciji ne ya fito a tsakar gidan ya koro ni shikenan kawai sai ya shiga gidan yana zuwa tare da mucin ya fasa kai yana zuwa kawai caka masa mashi ya huda macijin ya nannade shi a jikin mashin kawai sai aka ga shi ma jikinsa ya kama girgiza sai ya faɗi macijin yana abin nan yana yawa yana shure-shuren mutuwa shi ma mai gidan yana shure-shuren mutuwa har aka ce ba a san wa ya fara mutuwa a cikinsu ba sai aka ji aka gaya annabi sallallahu alaihi sai ya ce a madinan nan akwai macizai waɗanda asali aljanu ne wasu sun musulunta wasu ba su musulunta ba idan ya bayyana a gare ku ku daina saurin kai masa suka ku fara masa magiya so uku ya tashi ya gurin idan aljanin musulmi ne zai tashi ya gurin idan ba aljani aljanin wato ba ba musulmi ba ne zai ƙara fitowa to in ya fito ka yaƙe shi tun da ka ba shi uzuri Allah zai baka nasara a kansa to shine abin da ya faru yake ba da wannan saƙo musamman irin tsofaffin gida na da da ake barin masai irin masai da wasu ramuka da wasu loko-loko yanzu irin ginin da ake na zamani na bulo ba za ka ga irin ramukan nan da beraye da gafiyoyi dama anan ake samun shaidanin su masu zo su shiga kuma in ka kula duk waɗannan dabbobin da muke faɗa waɗanda suke bayyana a cikin gida ƙazanta take kawo su in dai ana kula da gida ana share shi ana tattoshewa ba za ka ga wato gafiya ba kuma ba za ka ga ɓera ba ba za ka ga jaɓa ba ba za ka ga tsaka ba ba za ka ga kyankyaso ba ba za ka ga ƙadangare ba ba za ka ƙara ƙadangare da yake ta kan garu yake zuwa ba za ka ga irin sauro irin su kudin cizo su kwarkwata su kwarkwasa su tsutsa da irin waɗannan abubuwan su gizo-gizo su tana su waye duk waɗannan za ka ga ƙazanta ce inda ana share gida ana fesa maganin ƙwari duk za ka ga cewa sun tafi to saboda haka a nan ne shaidanin su kuma zo su yi kama da waɗannan abubuwan sai su shiga akwai wanda ya ce min shi ma ya ga wani abu ya bai yana tsakar gidansa da farko dai ɗauko abin duka sai ga abin yana tsawo yana tsawo yana tsawo ya wuce shi ya ba sai dalla da kudu na ce ina hajjar kursi ya ce ina lamanta ta hajjar kursi dalla da gudu to saboda haka sai mu tsaya a nan mu tashi babu nafaqati fil bina'i wannan hadisi <laughs> akwai wani malami yana ginin gida muka je gani sai muka ja masa wannan hadisin cewa annabi ya ce duk abin da kai ka kashe kuɗi za a baka lada amma ban da gini ce ba muka ce a annabi ne bai faɗa ce to ai muka san fasara hadisin ba ya zan sha wahala dai kashe kuɗi na ce ba lada ta to ka gina masallaci mana ko makaranta ce eh to amma kuma inda zan kwana ma yana da muhimmanci to za mu zo na hadisin innar rajula la yu'jaru fi kulli shay'in illa fil bina'i me ake nufi da wannan hadisin a sun ce ginin da ba a bukatar sa mutum ya yi ta yin gidajen da ba shiga zai ba ba kwana zai ba ba kaza ba ba haya zai ba ba ba siyawa zai ba ko a dakuna hamsin kuma ɗaya zai amfani da shi ragowa arba'in da tara kuma suna na ana ta share su kawai ko a mota talatin ɗaya ake hawa kowace rana kowace za a hau ko a yi riga dubu ko riga 360 kowace rana har shekara ta zagayo ba za a sa tsohuwa ba to irin wannan duk za a yi bayani insha Allah Allah ya samu dace ta da dama abinda kawai